wa galaba wasta hakama wannan idan ta dawwama ta yi rinjaye ta kankama kada ya sami zana haifar da wani abu minal imbisadi na sakin jiki wal idilali hatta haifar da wani abu da zai kasance kamar nau'in yanga-yanga idan misali mutum ya saki jiki ba mai dankali ba yanzu kuma ya zame idan misali nitsuwa ta kai nitsuwa sai kaga kuma mutum yana aikata wasu abubuwa za ka ga in ba sa ba za ka fara ne masu saba haka da ya kunu zalika munkaran wannan mutum kin kaho da ibadan nan kin kaho da wannan nitsuwa nan ta kan abun kyama fi sura lima fihi min aljara'a saboda in an duba kace akwai wani nau'in rufe ido wa qillatil haiba da karancin tsoron Allah wa in kana muhtamala duk da zai iya yiwa zai iya yiwa dan baiwa mai wanda ina su da Allah ya kai wata wani matsayi ta hanyar karama ka ga yana aikata wasu abubuwa in ka bi shi sai ka ga kamar dai yana neman tsallake iyaka ma uqima maqamal unsi ga wanda Allah ya baki ainihin matsayin nutsuwa ga Allah wa amma idan ka zara mai la ya famu inda wannan abun zai taso daga wanda bai fahimta ba wanda martabarsa ba ta kai wannan ba zalikal maqam ashar hadihi ala sahibi al kufri abun zai aka shi kafirci shi ko wancan sahabban nutsuwarsa da Allah ne tsabar kaza da Allah ne ya haifar da haka misali wannan kada tafi da nisa mutum je an zan ce ya Allah yau sai kai mana kaza Allah kai mana kaza Allah yau sai kai mana kaza sai kaga Allah ya yawo haɗiyar tsaye da ana ce wallahi yau Allah sai kai kaza sai ga abun yi ni tsuwa na ce ta kai in wani wanda yake ba mai irin wannan bakan da ya faɗi wannan tana iya tsallakar da ke wani hali kuma kaga abun ya auku cikin sa bayan koyon da suka ɗafa karo kyala ta gaba kyau kuwa da dubirin wancan wanda ya zo da shi ake cewa bai taɓa rantsuwa wa Allah ba sai an yaro an yi faɗa an yi faɗa gari ya ki taɓuwa daga cikin sabbai sai kai wani da Allah ya ka rauki Allah ka rantsa mana Allah ya ba mu garin nan ya ce shi kenan ya faɗa da hannu ya rauki Allah ya rauki Allah ya rantsa da Allah Allah sai ya ba su nasara amma yana son shi zai fara mutuwa kai daga nan wannan ba hawa a ciki ya Allah ka ba mu nasara har nan yau ka ba mu dama a kan su ka ba mu kafa kan su ta inda kawai za mu dinga tsaga su kamar da ke tsaga rama amma Allah ka fani kuma ka karbe ni anan shekallo aka koma ko aka yi aran gama aka zaya aka zaya sai ga malam an jiye da annan nan ana ta kashewa shi ko itin tuɓe da wani kawai shi mai wuce ya mutu abin da ya faɗin ya auku to kada wannan ga jahili in jahili ya ce haka za ga kamar ina wa Allah isgilanci amma babu da karama ta irin wannan ya tsaye da Allah sai ka dubi ka dubi na biyu waqqas ai in yi roƙi Allah Allah ya karba ga ko lokacin da wani yake zagin Aliyu ina ɓata Aliyu yake wa wannan bawon Allah mai hikima kafin shi da lokacin da ana kashe Usman dan Affan ba shi kai daga cikin jama'a ya daina faɗa ya koma da bugun sa da mun yi kan akan da suka da a yanzu ba zauna mu kashe kanmu da kanmu ba ya je makamin sa aka zo aka fami shi to yanzu ka zo a mamu baya komai da komai mutane sun ittifaqi ran gaje ƙarya suke ba na su. shi ne yake wa wancan mutum yake masa kaza kaza a shi aliyu kaza kaza a shi aliyu kaza yake ka bari yake yake zan tsine ma yake kai waye zaka tsine ne ya tsine da yake ya Allah wannan dan tallaki in ya yake da abun da yake da abun da yake ya Allah ka sauka masa da abun da yake cancanta ana zaune kawai sai ga wata kuma na zuwa kuma kuwa ya san hauka cewa ne ya juya ya ta kalli haka mana ya ta cikin jama'a kowa na kwanto tana zuwa kan fasa ta tafke shi ta ɗaga sama ta kwana da ƙasa ta daddara shi Sako irin wannan ba wanda ya zama bawan Allah to za ga lokaci ina yin ga ina irin wannan abubuwa haka in yace Allah ya kaza da abun yayi mun karanta min hajjar muslim Ko wanda dokin sai mutu sai ya alwala yana fila a biyu ce ya Allah ka tada min da dokin na ya kai ni gida dokin ya tashi ya hawo ya zo gidan ina zuwa gida kawai cewa dan cire siddin dokin nan matacce ne yana cire siddin dokin nan dokin ya faɗi Allah ya yarda masa doki kawo shi to akwai irin waɗannan abubuwa ga wanda ƙunfinsa ya kai ƙunfi to shi ne wannan dole idan misalin mutum ya shiga irin wannan bai yi ilimin addini da ƙarfi ba yana yi halaka kaman kashafi ne ka gano shi in dai ba ilimi ne kake da shi ba yanzu nan kana iya bin sa in ka ka tafi sai ka kashi ba ta hanya kuma sai sa komai ake son aiki da ilimi aiki da ilimi in da ilimi ba abu in sa mutum alaka da shi wa amma idan sada min ma la yafhamu zalika al maqamu asharafa bihi ala sahibihi ala al kufri wa zalika kama yurwa an anna abi أنه كان يمشي يوما وترانا عينا تفيا فاستقبله رجل متفوش سيقاوني أتريش أروحي فقال ما لك قال ضل حماري جاكي لا يا أخر ولا أملك غيره بند والنسيشي فوقف أبو حفص يلوك الله يسوى إذتك la akatu khatawatan ma lam tarud alaihi himarahu Allah ba zan bandan ba sai ka dawo masa da jakin sa na rantsa da kai Allah sai ka dawo masa da jakin sa azhar al himar sai ga jaki ya bullo taunori to kaga mutum in ya sake a irin nan yanzu ya fita hanya ya fita hanya kuma wannan ina iya tun da karama ce nau'i ne na karama warawa أبو برق آه، وروى عن برخ العابدي أنه خرج السقطي وتلني فتلوك الله فقال يا ربي أنت بالبقل لا ترمى أنفذ ما عندك اسكن الساعة يا الله باع جنجنا تذروه أنت لا ترمى بالبخل باع جنجنا تذروه الله كي ودا تسنه أنفذ ما عندك كبا ما أبن لك يا ولنك اسكن الساعة شاهد دم وينزو كوي دليا بركي دلوح ولا يستعبدو ولا يستبعدو وانا أبو بذي زمان أبو ماما كي بني با أن يهتمل من شخص ما لن يهتمل من غيره الأمر أصري أواني دبر رسي ويارد ونا سبا نن ناكو بابو سكي الله يا a'a babu mai shi muna tambayar mai shi a nashi yau eh yauwa na anan wurin wa amma da daban yake ko eh aliyu karɓo min nashi ne na kama daban ne wato aje shi ga wani nan kusa da to kai kana jirgi lahadi yana zuwa a daidai sakin layi nake nema sosai sakin layi shi ma haɗe jago ina nufin sakin layi ne nake magana sakin layi na wurin ha ha ko irin wa'ina da ba sakin layi su suka fi yawa ma full stop ne kai a wajen ba full ba sakin layi kuma guban bance tsakanin sakin layi da full eh sake layi yawwa ga mai layi ne a wurin eh saboda kana sake layi ne a wurin amma mun nama a tsakiya ne saboda babin za ku kalla aka ce a fi bayani ma'anar unsu billah kai ne na haɗawa فأما في بيان معنى الأنف بالله كنور الزعوان والرضا بقضاء الله كما مسألة تاني زمان كانت تو عندما أنجمع الأنف بالله تو في هذا جوا أما الرضا ko kaga yanzu za قد shiga هي شعورين shi كما sa wurin yayi kama yanzu mu mai kun gane kun rike matsalin ko yanzu mu za mu mai da shi sakin layi a wurin mu sai dai ba zai taku ba ba zai ma da abun nan sai a kura wancan ya shiga cikin wancan ko eh eh sai eh, na gane a eh, kai to ai lokacin da aka tsaya kan ba za mu yi amfani da wancan karatun ba mafi yawanci ba sa nan to kaga dole kaga in an yi shiru irin wannan ya bugi kowa ya duba amma su kake ka daga bacci maimakon mu yi amfani da karatun wa'ancan gaza da muka koma ya zace a ah, to ai babu ma kafa a raba don haka wannan a nan yake ya tsaya wannan a nan yake nan ne kamata mu kwana ko sai da ya yi kaɗan ko a <laughs> tafiya zai yi ya shirya zai zai tafiya za a kai can kada ya tafi inda ya bai bayyana ba